Lura da yadda manyan ƙasashen yammacin duniya da wasu takwarorinsu na nahiyar Asiya suka yi wa nahiyar Afirka ca da sunan sabon salon hulɗar diflomasiya ya sa ƙasar Rasha sake jan ɗamara da nufin kyautata daɗaɗɗiyar dangantakarta da ƙasashen na Afirka. Mafarin wannan taro na birnin Sochi, Salisu Muhammad Habi shi ne ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar. Da ita Rasha ta tabbata cewa yanzu ta gani ƙasashen Afirka suna da arziki. suna daidai kuma a zaka a yi yarjejeniya da su da hulɗa da su mai ɗimbi ta kowace fanni saboda turawa suna nan su yi mana ikon mallaka amerikawa suna nan mutanen turkish suna nan china suna nan kenan su ma ya kamata zaka su kawo nasu gudunmawa nan afirka kasashen afirka da suna da hulɗa mai ɗimbi yawa da ita rasha mun dade mu na nijar da hulɗa da rasha muna fata ya zama to shugaban kasar mu da mun kasan shi na da kokari kwarai zamna da su a samu yarjejeniya da su don a samu amfani da za a kama na fannin makaranta na fannin kayan sojoji ko kosu abubuwa na fannin taimako na manoma don mu abin da muka so mu rabu da kullun roƙo mu rabu da kullun talauci wai shin ya kasashen da na afirka za su yi ko kuma gwamnatocin su kasashen da na afirka za su yi da kasashen eh, yammaci musamman da waɗanda suka yi musu mulkin mallaka ina ganin ai sun ci rabonsu kamar mun da abin da shi to ai mun dade da tare ne mu mun dade muna jarirai mun girma yau kusan shekara 60 kenan ya kamata mu ma yau musulmi kanmu kuma ita kanta rasha tana ɗimbin hulɗa da, da su mutanen turai da horon shi for example kenan babu wani matsala ko guda batun tsaro na daga cikin mahimman batutuwan da kasashen na afirka ke da damuwa a kansu musamman ta'addancin da ya addabi yankin sahel saboda haka ake ganin taron na iya zama wata damar tantauna hanyoyin odar makaman yaƙi a wajen wasu ƙasashen. duk abin da zamu ci da arziki da komai da komai in ba kwanciyar hankali ba mu same shi kenan dole mu samu kokarin masu kama muna mu samu kwanciyar hankali dai muna dimbin kaya na yaki kudin dimbin kaya na yaki abin zai zo mu sauki yanzu ka gani cikin birjekin mu na kasar Nijar ga kowace shekara ana yadda kashi goma sha bakwai bisa ɗari ana sa cikin kayan yaƙi to in mun samu wannan kwanciyar ga tazuka cikin nijar kinmu wannan kashi goma sha bakwai don kusa cikin kayan yaƙi aka mu maida su wajen talaka mu na nijar su samu riyoshi samu gidan makaranta su samu gidan likita su samu hauyoyi su samu abubuwa da yawa rahotanni na cewa a zaman nan na suci Nijar ta cimma yarjejeniya da kasar Rasha a kan batun sayan jiragen helikwafta kimanin goma sha biyu domin tunkarar matsalar ta'addanci. Shin ina gaskiyar labarin nan? Labarin nan ƙarya na. Ƙarya ne don tun da an kawo shiga lokacin shi lama shugaban ƙasa bai ma zo Rasha ba. kenan ga yanzu dai ba a rarraba hannu bisa wannan abubuwa ba kila za a yi can zuwa ga mai ne amma ga yau dai da mun kai wannan magana ga jiya 23 ga wata ba a yi ba kuma na tabbatar da babu saboda minista mai kula da harkokin kasar waje shi da kai ne ba da bayani cewa wannan zance zancen ƙage na. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.